a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin Metron Margaret Wilson, jami'ar jinya a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta kuma ba mu labarinta. Sunana Margaret Wilson Garba, nurse ce daga AKTH yana bangaren yara nursery. Ba mu labarin ki a takaice ya aka faru maya. Ni mutumiyar Kaduna ce, na girma a Zaria na aka haife ni. na tafi makarantar gss kwai da na gama sai na je school of nursing musasa a nan ne nursing dina shekara uku da na gama kuma sai na aikin shekara ɗaya sai na koma nemi dufi dina shekara ɗaya a sannan kuma allah ya sa dai aikin dai a sannan ba wani kuɗi ake biya ba ke daman tun daga farko kina da eh, sha'awar aikin nas idan dama ina da sha'awar aikin nan tun muna ƙanana ana kai mu asibiti mm -hmm. idan kika je inda suke aikin suke gudanar da ayyukansu a asibiti a gwanin ban sha'awa tun dama dai kawuna ma taɓa min wannan sai ke ce ka za ki zama nas za zama nas inda nake gani ki zaki ki zama nas ni ba ma ɗauke shi a haka ba dai ke abin yaran taka na san dai na tashi na fi kowa dai tsafta a gidan ni mai shiru ne ba na magana ba a duk da ayyuka na a kintsa nake yin a natsa yi. sai rinka ba yake ce min haka din to Allah cike ikonsa sai gashi na zama din gode Allah to da aka fara karatun nas ɗin an fuskanci wata gwagwarmaya eh to kisa san a sannan kuɗi sun fi daraja fiye da yanzu amma a lokacin sai wani da wani ana zancen wai shekara nawa ne a'a tun shekaru alif ɗari tara da 1989 kai ashe ke tsohuwa ce kuma na gaji kamar yarinya la kau ijan <laughs> mun sha ruwa mun gode Allah a lokacin komi da sauki a komi da sauki mm. lokacin kuɗin makarantar ma duka dai duka dai wajen dubu uku za ka biya ni shekara uku din shekara uku gaba ɗaya eh wallahi dubu uku muka mm. biya amma a sannan dai a hankali hankali ko ba yanzu ba da in kin ji kuɗin ma mm. sai dai iyaye sai da jibi ake biya su iyaye. to abin nufi lokacin da ke karatun nan eh. mata kuna da yawa eh class din mu talatin ne eh amma maza ina jin cikin a cikin ajin wajen su biyu ne mm, ajin din na mata ne eh ajin din na mata ne shi wannan nas din an fi danganta shi da mata ne din da yake kin san irin aikin na tosayi ne da kuma aikin ma eh an fi danganta shi saboda mata su da masu iyayen yara ne sun fi lura da yara a gida mm. an fi sanin cewa kana da hankalin da za ka yi wasu ababe da za a karantar da kai abin haƙuri ne maza ku kin san su gasar gasar in ba dai eh so dai daga baya dai da yake kowa da hanyar cin abincin su ki ga yanzu ana shishigowa ana yi amma da mazan ma ba su fiye son su zo su bi batun da ke mata sun fi yawa to sai da aka kammala karatun ne aka yi aure eh sai da aka kammala karatu to ba a samu matsala ba bayan aure miji ya ce wannan aiki da ake zuwa ai ma kin san kafin a yi din ayi ya san abin da ake yi eh shiga shi abin da ake ya sani akwai aikin kwana akwai na rana akwai na safe amma kin san yau da gobe ya ci gaban wasa wata rana a gajiya eto eh hakuri ake bayarwa kin san komai na hakuri ne sai inda taushi da taushin baki da lazafi mai daɗi sai komi ya yanzu ke tun da kika fara harkar nan naki biki a ba biki taɓa fuskantar wata matsala ba komai smooth ya tafi a'a ai ba za a rasa ba ko labarin matsalar a'a ke san wani matsalan ba a kanka ba ko akan marasa lafiyan ko kuma akan iyayen marasa iyayen masu rashin lafiya wanda muka fuskanta akan iyaye saboda ba ba sa fahimtar abin da ke gudana hmm. so sai kin kira mutum kin zo da shi kin mashi bayanin abin da ya kamata wani kuma da sanin sa ya zo ya zo ne kawai ko abin komai kika ga masa ba zai dauka ba mm. to irin haka mukan kirawo social welfare su zo ko kuma ke mu kira wannan gaba da musu zo su musu magana mm. sai ki ga an samu masala a cikin magana tunda aka fara a bangaren yara aiki ko an taba bangarori kala-kala eh tun da na fara da na fara a ɗakin gani na mata mm. nan na fara daga nan kuma sai na koma eh, ɗakin haihuwa to tun daga nan da aka dawo da ni ɗakin yara kenan har yanzu akan ɗakin yaran shekara nawa ɗakin yaran nan kam na fi shekara goma shekara ya kuke karewa za ku ga yaran wasu ƙanana ga tausayi ga menene aikin na yiwuwa kuma a hakan eh to dole ka sa ƙarfinka ka sa kuma fahimtar eh, eh, basiranka da kuma yadda kake tafiyar da ayyukan ka ɗakin dole ka mai da hankali akan saboda sukan zo su kawo ne su ban mu da su so dole ya musa duka hankalinmu a kansu don mu lura da su daidai yadda ya kamata wanda yake bukatan abinci a bashi wanda yake bukatan a canza mishi pampers a canza mishi wanda yake bukatan majina ta toshe a zakule mishi a zakule mishi a mu gyara su mu wanke su mu shafa musu mai duk dai abin da ya kamata iyaye su musu mana musu mu ba su maganin su to ke kin karatu a wancan lokaci eh. ga yan yanzu ya eh. ake karewa tun da hakin kai mukamin metro ya ake karewa da sababbin nurses da ake kawo su na yanzu oh, kai na zafi ke san zamani ya canza mm. tarbiya ma ya taɓarɓare mm. ya'ya ne ba sa jin magana iyaye tun daga gida titocin ma su ma ga sunan ne ba kamar irin na da ba mm. to a haka din da za mu ta musu hudu ba kai wannan a kar kai wannan kai wannan yafi ka zo ka ga yadda ake yin wannan kai ma ka koya ka muke yi da abin da muke jan su kusa kusa muke mu nuna musu a dama ai ba za a rasa ba suna yi amma with time suna canza tun da yake abin da ka ce za ka yi ne wani lokaci ma mu ce ko da ko ne za ku lura da mu mun mm. kuma ku tsaya kun koyo aikin nan wa za mu mun shiga uku hannun ku ke saboda haka muna dan jan hankalin su mu ja su a jika mu nuna musu abin da ya kamata ina batun nasarori nasarori da kika samu a wannan alhamdulillah alhamdulillah gashi mun kawo wannan lokaci akwai nasara su mu marasa riga sun yi rita sun mu sun saboda aikin zafin aikin har sun bar aikin amma saboda muna son aikin kuma muna fassa kwazon ma ciki ai babban nasara ne a gare mu kullum muka je gida muna sa hankalin mu a kwance mu duba wane ne muka yi wane ne bamu ba mu gyara akwai nasara ta takaice wani irin kira zaki wa mata musamman matasa kan neman ilimi eh to matasa mata ko duka gaba mata to matasa mata eh mu ne iyayen gida mu ne kuma <laughs> muke haifuwa ina son kowace mace ba kowa ba ce allah ya zai bata ta ilimin ta koma makaranta amma wanda allah ya isa suka koma makarantar ina son su sa hankalinsu su koyi abin da suke son su koya saboda shi zaman duniya haka yake duka ba za mu taru mu zama ɗaya ba wanda kuma suke gida su nemi sana'an yi saboda su taimaki kansu da 'yan uwansu da kuma 'ya'yansu da suke tasowa duniya ya canza yanzu abinci da kyar komai da kyar to in baka tashi ka dan taimaka ka ka kushin din um, mai gidanka akan abin da yake kawo bakin gaba za a samu daidai ba To Madalla da fatan matasa za a amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.